masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin namu na wannan lokaci zai mai da hankali ne kan wasannin kusa da na karshe na gasar cin kofin zakarun nahiyar turai tsakanin juventus ta italiya da monaco ta faransa sai kuma real madrid da atletico madrid dukkaninsu na spain To bari mu soma da fafatawar Juventus da Monaco, inda Juventus ta bi Monaco har Faransa, ta zura mata kwallaye biyu a wasan farko, sannan a zagaye na biyu ta sake casa Monaco da ci biyu da ɗaya a Italiya, abin da ya baiwa Juventus in nasara da jumullar kwallaye hudu da ɗaya. To ko mai magoya bayan Monaco za su ce kan wannan kashi da suka sha? Ga abin da Muhammad Abdulsalam ya shaida wa shaidawa mu na Kano Abubakar Isa Dandago da ya kalli wasan kai tsaye tare da gungun matasa a wani gidan kallo a jihar. to ka san shi wasa sai dai an buga tukuna ake sanar me amma ball an yi ball monaco sun fito mun fito mun wasa mi ball yadda ya kamata formation mai kyau an buga amma juventus suna da attack mai kyau wanda muka yi underestimating kuma aka raina attack su amma dai yan wasa sun fito eh, duniya sun gan mun iya ball mun yi wasa muna da yan wasa amma kafin a yi wasan nan kana tunanin cewar za ku tsallake bayan biyu ba ko ɗaya nan da aka sha ku a farko sosai muna da sa ran za mu ci wasa kawai yanayi ne na ƙwallon kafa kamar yadda na faɗa maka da farko abin rabo ne ana da yi ganin monakon ta barar da damar ta ta kaiwa ga gaci tun a wasan farko ko da dai matasan tawagar sun taka rawa yadda ya kamata amma haƙar su bata cimma ruwa ba yayin da magoya bayan Juventus ke cewa i club din nasu ne ya fi cancantar samun nasara. Adam Shaka magoyin bayan Juventus ne. a na cancanta na fito final wato idan ka duba tsari na tun daga farkon fara wannan season din dama kusan abin da muka dauka shine wanda ya fi mana muhimmanci mu je final na champions league mu champions league don mun dade muna cin a a jere saboda haka yan bal mu akwai waɗanda suke gab da yin ritaya kuma ba su da wannan champions league ɗin misali in ka kalli gola na bufan ba shi da wannan kofi kuma babban gola ne wanda kowa ya san shi a duniya saboda haka mun riga mun mai da champions league shine babban abin da muka sa a gaba kuma idan ka kalli fitowa ta daga yan bal ɗina zaka san lalle na shiryawa wannan kofi duba da cewa za ka ga ina da yara ina da tsofaffi sannan kuma ina da 'yan saffa-saffa dai abin da ya kara bani yaƙini zan cinye manako shine wato duba da yadda na buga wasa da barcelona to na san cewa duk wanda na haɗu da shi a champions league zan iya shure shi sai to wasan da ya fi ɗaukar hankali shine wanda aka yi tsakanin real madrid da atletico madrid da ake kallo a matsayin abokan hamayya da juna da suka fito daga gari guda to sai dai real madrid in ce mai rike da kambi ta sami nasara da jumlar kwallaye hudu da biyu bayan da ta zira wa makwabciyar tata kwallaye uku a wasan farko kafin a zagaye na biyu atletikon ta zira kwallaye biyu a ragar madrid da ta jefa kwallo guda sai dai atletikon ta makara domin kuwa madrid ta riga ta jika mata aiki tun a wasan farko to jim kaɗan da kammala karawar da aka yi tsakanin atletico madrid da real madrid abubakar ɗandago ya ji wasu magoya bayan bangarorin biyu na tabka musu kamar haka idan ka lura da wasan moyan atletico madrid da muka fara wasan mun zo da zil kuma mun zo da cewa za mu ci kwallo eh, mun sa muku kwallo guda biyu eh wannan abin da ya sa lissafin da kuka yi na wancan wasan ya canja ne dalili wannan wasan ah, kun fito da yan gaban guda uku ah. da Carrasco da gaskiya in za ka yi kanka adalci kai ka san Atletico Madrid su yi maka kwallo a ba wanda ya ce ba su yi ba ai dama ballan aka yi ba fa wanda ya ce faɗa ne eh. amma check din da aka samu canjin da Zidane yayi na ƙarshe na taba dan tsakiya Casemiro da yayi eh. ya ba shi matsala dalili eh. Atletico Madari sun cire 'yan gabansu guda biyu sun karo midfield don haka masu bal a tsakiyar Atletico Madari sun fi na Real Madari yawa amma ya kaga penalty na penalty ne ko ba penalty ne mu ai ba ma ai ba ma korafi ai duniya ce mu ba ma korafi haka amma dai rafalin eh. bai ba da katittuka ba da yawa shi isa bal ta zama ka amma kamata ta a ce godin da shi kuma wannan sun samu yellow card na biyu da sauransu maganan ka ban yarda da shi ba gaskiya to ai ba ka yarda maganan kati ba gaskiya ba ne dan kwallon ka gane mm. kwallon ya tafi daidai a haka ba wai tafiya ba eh. tafiya daidai ake kallo ba eh. To bari kuma mu ji ta bakin magoya bayan Real Madrid wadda ta samu nasara a fafatawar. Sunana Ibrahim, ni magoyan bayan ina goyon bayan Real Madrid. Ya ka ji a yau dama kai tsammanin za ku ci? A gaskiya na yi tsammanin zan fito saboda na ci uku a baya 3-0 sakamakon ba a samun away goal ba. Shi yasa wannan ya sa muka samu nasara muka zo kuma muka sa wani goal away. Amma wasan daga farko ya dan baku ruwa. A gaskiya wasan daga farko ya dan tsorata mu saboda gaskiya kwalakwalai biyun nan da aka fara samu gaskiya hankali ya tashi yadda ya kamata. amma ganin cewar an kusa yin hafta muka samu samun damar sawan gol wannan ya sa na ji daɗi sosai na ji mutukar farin ciki yadda ya kamata da zuwa na final sunana ibrahim gimi a daidai da na ga yau kana ta cikin farin ciki da eh dama abin da muke nema ne Allah ya bamu na nasara dama kuma abin da muke dama kuma ko da masu kula da kwallon kafa da masu analysis din kwallon kafa da sun ce Real Madrid ya ta zo final dawo ko muna neman taimakon Allah ya bamu sa'a wasan mu da Juventus mu ci su ko da biyu ce to ko mai magoya bayan atletico su ma za su ce Suna na hamza zakariya to hamza ya wannan wasa ya baku kashi da daga farko kun zo uwa gaskiya haka to da farko dai wannan wasan bai ban kashi ba na ci wasa 2 ko maganan gaskiya shine mun zo da zil sosai na buga kwallo da kwarin gwiwa sosai kuma kafin Real Madrid su gano wani abu 20 minutes mun samu su two goals so wasan ya yi min daidai ko da yake na fita dai amma tim dina sun nuna cewa suna iyawa kuma ko ina suna iyawa kana nufin ba a ci ma mutunci a gida ba a'a ba a ci ma mutunci ba gaskiya duk wanda ya kalli kwallon nan ya san cewa atletico madrid mu yi kwallo kuma mu yi kokari fasha ne ma aka yi mana wannan wasan ba haka ba ya kamata mu ci wasan suna na faisal gaskiya ni dai ban ji daɗi ba sakamakon irin bal ɗin da suke suna ta zuba zuba da akan wannan abu don haka gaskiya ni dai a gaskiya ban ji daɗi ba to amma da fari ka fito da ƙwarin ka fa ka fara yin wasa mai kyau eh. me ne mai da kai baya ne haka gaskiya da suna yin bal yadda ya kamata amma daga ƙarshe sai suka zama cewa suna bige-bige ko kuma suna doke-doke to kaga ta haka gaba ɗaya sai suka kashe mana gwiwa mu su tuni dai masharhanta suka yi hasashen cewa mawuyaci ne wasan ƙarshe a gasar ta zakarun turai a bana bai kasance tsakanin juventus da real madrid ba kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga bakin alhaji muhammad bashir eh gaskiya a hasashe na yawancin duk wanda suke harkar bal gaskiya sun bari cewa a gaskiya za a yi wasan karshe tsakanin real madrid da juventus a gaskiyance dama haka aka yi hasashe saboda idan ka kalli manako da juventus a gaskiya juventus sun fi karfin manako haka su ma atlantico madrid sun yi kuskure tun wasan farko aka zara musu kwallo guda uku gaskiya ta yi yawa a gaskiya dama sai dai kaddara tun da balba da ba ta canja mun gani abin da ya faru kan barcelona da psg to amma gaskiya inda aka hasashe dama final za a yi tsakanin juventus da real madrid gaskiya hasashen da aka yi yayi daidai to yanzu gashi ta tabbata wannan wasa amma farko daga bisani wasan ya so ya dan canja kun yi hasashen da zai iya canja ko ko dama dai wannan tunanin da kuka shi kuka dora a ranku cewar zai tabbata a gaskiya yanda aka dora shi zai tabbata gaskiya atlantico madrid ba za su iya cire real madrid ba saboda abin da yake faruwa ko da atlantico madrid za su saka wa real madrid kwallo guda uku su kuma sai sun saka masa kwallo daya to wannan kwallo din da ake faɗa a wai gol kana waje ka saka kwallo a gidan mutum to gaskiya ita ce matsala tabbas atlantico ba za su iya hana madrid su saka musu kwallo ba shine matsalar atlantico za su iya cin hudu to amma dole real madrid ba sai ta saka musu kwallo a raga a gaskiya dama hasashen da aka yi dole ya tabbata haka a gaskiya da wuya ya canja cikin mintuna kalilan fa suka fara zira kwallo biyu wannan ba ta nemi canja tunani ba ta dan canza tunani a gaskiyar to amma kuma da suka saka din sai suka noke sai suka noke suka ƙara fita su ƙara wasa suka kamar sun zo suna kara wannan kwallayen da suka sa abin da ba ka dai ya mai da Atlantico baya ne a gaskiya koma baya suka suka noke yanda suka zira kwallayen nan da sai su kokari kan a juya akalla su saka kallo uku ko hudu to da tani sun gama ta uku ma I will have to run yanzu haka dai real madrid za ta haɗu da juventus a wasan ƙarshe da za a fafata a ranar uku ga watan gobe a birnin cardiff da ke wales masu saurare a nan shirin zai da aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa radio france international musamman abubakar isa dago da ya taimaka wajen haɗa shirin ni abdulrahman gamba ahmad ke cewa mu huta lafiya